والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم على شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام الله يمسر ما يا شيخ لفظ الجبر shi lafazin jabar fihi ijmal a cikin shi akwai ijmal wato kalma ne dunkulalle wanda yake daukan ma'anoni da yawa amma kalma ce mujmala. Hmm. eh tana daukan wato alkhada wa thawab hmm. tana daga cikin al-alfazul mujmala al-mu'tamila lil khata'i wa thawab yustafsaru an ma'anaha فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلا رجع kun gane ai shi jabar kalma ne mai daukan wato haƙan wa batilan yana daukan wato daidai da kuma kuskure lafazi ne wanda yake fihi ijmal yuradu bihi ikrarul fa'il ala fi'il ana nufi da shi tilasta wa mai aiki akan aiki ana nufi da jabar a tilasta wa mai aiki akan yin aiki bijuni ridaw ba tare da yardar shi ba kamar yuqal yadda ake cewa innal aba yajibu al mar'a ala al nikah ala uba yana tilasta wa mace wajen yin aure والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مدبرا بهذا التفسير الله تعالى شيء تجرمه shi ya fi ɗaukaka daga a ya kasance mai ijibari da wannan tafsirin a ce mu ɗauki Allah mudbiran da wannan yana Allah ya zama mai tilasta wa mutum ya aikata abin da yake so in Allah ya ga dama ya tura mutum kafirci in ya ga dama ya tura shi musulunci in ya ga dama a duk da zoran zube Allah ya Allah bai yi rida eh, sai domin shi Allah ta'ala yana halitta wa bawa ne yarda yana halitta wa bawa zaɓi ne Allah zai halicci abu a jikin bawa shi ko bawa shi zai aiki amma Allah shi ke halittar kwayan idan mutum mutum da yake gani Allah ke halittar baki mutum ke magana da shi to Allah ke halittar aiki mutum ke yin aiki da shi kuma na so wannan shi ba ana ce masa jabar Allah ya halicci abu ya fara cikin dan adam Allah shi ya halicci ikhtiyar na inna na sabila in ma shakira wa in ma kafura Allah ya halicci ainihin zaɓi ya ba dan adam dan adam ya zabi abin da ya ga yana so to wannan halittar abu a sa a cikin bawa wanda daga bawa bawa zai amfani da shi ya aikata abin da yake so ana kiran shi ma wannan jabar wani ikhtiyar bima yaf'aluhu da kuma zaɓi ga abin da bawa ke aikatawa walaysa zalika jabaran bi hadha laysa ba wannan ba jabar bane da wannan lura cewa Allah yana tilasta wa mutum la wa yuradu bil jabar khalqu ma fil nufus min al ayat wato abin da ake nufi da jabar shine halittar abin da ke cikin rayuka na aiki Allah Allah yake halitta wa mutum su da kuma irada da kaulin Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi kamar maganar Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi الجبار الذي جبر الجبار على ما أراد شي ne wanda yake dora bayi yake mana yake dora bayi yake tsara su akan abin da yake so wa kama fi du'a'il ma'thur an ali kamar yadda yake cikin du'a'i da yazo daga manzon Allah daga Ali bin Abi Talib cewa jabbarul qulub ala Allah shine mai tsara zukata akan ainihin ɗabi'unta shakiya wa ɗabi'unta wato shaqiyinta da kuma mai arzikin lahirarta wal jabar sabitun bi hadha ta'bir shi jabar bi ma'ana khalqu ma bil nufus hmm. halittar Allah shi ke halittar amma bawa ke yin aikin shi jabar ya tabbata da wannan ta'birin cewa Allah jabbar ne shi nan falamma kana lafzul jabar mujmalan yayin da ya kasance lafazin jabar mujmali ne shi hmm. na al'a'immatul alam an islat da ita isbati sai a'imma masana suka hana a dinga sakin a dinga wawaita tabbatar da shi ko kore shi in za a yi dole sai an yi tafsila to sai an yi bayani yadda kowa zai gane بسم الله الرحمن الرحيم تنبيه عام fadakarwa muhimmi kalamu shaykhul islam haqqun la ghubara fi maganar shaykhul islam gaskiya ne babu wani kura a cikin sa la yanda bila hadan hida baya kamata ga wani ya bauɗe daga gare shi fi halin na afwal a cikin wani hali daga cikin halaye da kana halal bilad mughramhum araba. idan ya zama to mutanen gari mafi yawan su larabawa ne da kana sarhum da arabu ko in mafi yawan su sun larabci asalin su ajamawa ne amma sun larabci sun zo sun zama laraba kamar mutanen sudan kamar mutanen sudan asalin su bayi ne bakaken fata daga garuruwa daban-daban asalin gajiya ce sudan ma garuruwa ne na kafirai kuma a hankali a hankali saboda mu'amalar larabawa sun kama su sun mai da su bayi kuma wato ana ta mu'amala da su sai ga shi mutanen sudan sun zama larabawa yanzu wanda asali wani kila in yamuri ne wani kira ainihin bahaushe ne wani kila kaza wani kila kaza wato yarurruka ne da ya yarurruka ma daga rika afirka rika habasha da sauransu shi ne fahimtar yansa aka samu sudan a da za ka ake ainihin malamai sun hana yin tafiye-tafiye zuwa kasar sudan kasashen baƙin fata baƙaƙen fata saboda mafi yawan su kafirai ne ba su da addini kamar ga sudan yanzu ya zama to wato ƙasar larabawa mafi yawan su baƙaƙen larabawa to anan wajen ta'arrabu sun larabci an gane wani hukum eh lakin da kana tawadu a'zam sai dai idan ya zama to mafi yawan mutanen au jama'iruhu ko kuma ya zama to wato majority sun zama to a ajin sun zama ajamawa da an annal fatwa gayyar ba makawa fatawa za ka canza ko ba ka ba in mafi yawan mutane ajamawa ne ba sa jin larabci to magana ibn taymiya na cewa wato komai a rinka yi da larabci abu ne wanda dole ya canza وعلى سبيل المثال لا للحظة أكون هنيا مثالي بوي يا كان cewa ba na nufi biladina Najeriya mu a cikin kasashen mu Najeriya الذين يفهمون هذه اللغة العربية قليلون وإذا كنت ودرت فهمت wannan luga na larabci ɗan kaɗan da ƙwarai da gaske masu fahimtar larabci a Najeriya ba su da yawa na fa'iza a ranar da'i an yi khatu a haula ka duba ma asalin yaren ma da ake amfani da shi wajen sana'a yare wanda hukuma ta sanya shi a matsayin da shi za a ringa magana ba turanci ba ne mutane nawa ne suke fahimtar turancin kaɗan ne to wannan shi ne fa official shi ne ainihin yare rasamiya wanda aka amma fa ɗan kaɗan suke fahimtar sa a najeriya ballantana kuma yare wanda ba da shi ake neman abinci ba shi larabci ba shi ne yaren da ake neman abinci da shi ba ba shi ne yaren da hukuma ta sa hannu a kan shi ba to ta ga ashe masu fahimtar yaren larabci ɗan kaɗan mai kwarai da gaske da ba don ma musulunci ba kusan masu fahimtar yaren za su kusan babu su musulunci ne ya sanya har mutane ke tunanin bari mu san fahimci larabci sai mutanen da ke ɗan zuwa kasuwanci ɗan dubai a je Saudiyya saudiya da wasu garuruwa to su ma suna so su dan rinda dan mu'amala da laraba sai su dan koyi laraba shikenan kala na'am na'am yace fa idan arada da'i ay khatu haula idan mai da'awa yana so ya yi magana da wayannan ajamawan na haula qaum na'am eh wasta'mal wasta'mal ma'ahum lugat al arabiya. sai ya aiwatar da lugar larabci tare da su kuma da ku eh kana so yi magana da yarbawa sai ka zo kana yi da larabci kana so ka yi magana da hausawa kana yi da larabci kana so ka yi magana da yan kaduri kana yi da larabci kana so ka yi magana da inyamuri kana yi da larabci duk wa'annan gaba daya mutanen da ba sa jin turanci duk yawa a cikin biyar masu jin turancin duk wa'annan da gani a cikin hausawa wanda ba sa jin turanci sun fi yawa cikin yarbawa wanda ba sa jin turanci sun fi yawa cikin inyamurai ma sun fi yawa za ka sha mamaki wallahi kaje kasashen yarbawa kana ganin suna yi boko wallahi da yawa ba sa jin turanci wani masu yin bokon nan su ke jin turanci to ka gani sannan balle kuma a ce inyamurai in ka je ƙauyukan za ka kawai yaran kawai ka iya ba turancin nan gaba daya to irin nan, ce za a yi musu da'awa ko ba za a yi musu da'awa ba to kuma idan za a yi hudu ba za a ringa yi da larabci ne a matsayin ana yi musu da'awa to yaya sakon zai samu kaiwa zuwa gare su na'am na ce wa yuridu bi zalika kuma ad hawa. eh wai mutum yana so ya isa musu da dawa kawai ya ta buga larabci na islamiyya yana so ya isa musu da dawa na musulunci kawai ya ta buga larabci kima yi al-hujja yana so ya tsaye musu da hujja kawai sai larabci yake ta bugawa wai ya tsaye musu da hujja kenan ya kawo aya ya kawo hadisi ya yi fassara da larabci ya ɗauki kalmomin mufradat ya fitar da su ai kaza ma'anar shi kaza ai kaza ma'anar shi kaza in ya gama shi to na tsayen musu na tsayen mashi da hujja na tsaye mai yarbawa da hujja na tsaye ba katabawa da hujja da sauransu shi ya an musu adalci ba a yi ba kuma yana so ya kusan musu da shugaba a haka a ah, shi kama yi da yaren ya haka kare kama yi da yaren da suke ji ya ya haka kare ballanta na ma kuma ka zo ka ce wanda larabci za ka yi na bukai mata kuna natija ya ya natija zai kasance a haka sakamakon ya zai kasance zai haifar da ɗa mai ido ومع ذلك لابد بد ما معشر الطلاب فأخيوا أن كرتوا فأخيوا كرتوا أخيوا نعم. جيت التفسير. كيف لا na bismillahir rahmanir rahim kika ji zafin da bakar abu zai yi kan kan yin magana da wani yare da ba larabci ba to kaga amma kuma amma ya za a yi dole aka za a yi kisa ga ana ta fasar qur'ani da yaruka daban-daban saboda larabci ba zai iya kaiwa zuwa ga mutane ba ba larabci bane ba musulmi ke da karfi a duniya ba da sai muke da karfi a duniya da larabci ya zo ya mamaye duk sauran yare ba muke da karfi ba karfi na hannun amerika da ingila su kuma suna kokari su yada turanci da su hmm? na bismillahir rahmanir rahim hasbuna al'an hada al لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم قيد مسلم هو كفر. إيه دومشي دليل لقاطع دليل ليه ينكي. أكن شو على يا كم مسلمي كم وانسى مسلمي هو كفر وكتاله كفر أكشي. سباب المسلم فسوق وكتاله كفر. ko an ce yakan musulmi kufurin kenan duwan da ya yaki musulmi ya zama to kafirun mukhrijun lilla. al-milla kufurin al-kufr al-amali laysa kufr al-i'tiqad kafirun kufurin mukhrijun min al lilla wato da ma'ana al-kufr to shi wannan ma'ana wa misalu kufr din nan wato yana nufin al-kufr al ne ba al-kufr al-i'tiqadi ba فإذا um, عدنا na bai da wadna ila jama'atu tafsir idan muka dawo zuwa ga jama'atu tafsir wa itlaqihim kufra ala al-hukam eh wanda yace au man tafarra'a anhu ko wanda suka zamanto rassan su akwai rassa wanda suka suka yi tawaye daga gare su su ma muka kuma zuwa gare su wa itlaqihim kufra ala al-hukam da yanda suke wawaita kalman kafirci ga ainihin mahukunta da zaran sun kira mai hukunci wanda suke da kafiri su galiban babu kafiri kamar mai hukunci وعلى وعلى من يعيش تحت رايتهم wato suna itilaƙin kufur ga hukam sannan suna itilaƙin kufur ga waɗanda suke rayuwa ƙarƙashin tutansu wato kai da kake rayuwa ƙarƙashin tutansu kana kasar kafiri shugaba wanda yake bin tsari na kwaminsanci ko tsari na demokarasi kafiri ne shi sa'annan kuma a mutanen da ke rayuwa a cikin wannan tsari din ba su yi musu tawaye ba su makafirai ne sun kana rayuwa tsakanin demokrasi dole ka fito ka yi tawaye ka yi fito na fito da hukuma in ba ka yi ba sai ma ka yi rinta kun gane wani ku? kaga wannan shine manhaji na sayyid kutub shi ma Sai kutub a cikin a cikin fi zilalil qur'an da littafinsa al-ma'al al-ma'al da irin su al-adala al-ijtimaiyya da ire-iren kutubinsa yana fitowa ƙwaro-ƙwaro da ce yanzu mutanen duniya suna buƙatar su sake sabon kalmar shahada mutane suna so su sake musulunci min jadi saboda ne saboda suna rayuwa ƙarƙashin tsarin wanda ba na Allah ba shi yana ɗauka idan kuna rayuwa ƙarƙashin shugabanci ƙarƙashin tsari wanda ba na Allah ba kuka zauna a cikin wannan mujtama to kuma kun yi rida shi zan ya matsalar tafsirin mustama babu wanda ya ilanin shi a duniya kamar zai kudu shi yake ilanin shi an kuma ga mabiyansa masoyansa za a cewa wai babu wanda ya fito da ma'anar la ilaha illallah kamar zai kudu a gani wannan shi ne bayanin da safarin hawali ya yi jin albani ya yi masa raddi ba nasiruddin albani wannan shekarabi ya yi masa raddi akan maganar tafiyar mujtama ya ce babu imam shi ne imam na tauhidi a wannan zaman zai kudu a wajen wayannan mutane wai sai kudu shi ne imam na tauhidi saboda shi ne yayi filla filla da ma'anar la ilaha illallah shi ba ma'anar la ilaha illallah sai kudu ba magana ya ma wa'azi akan ba a sujada ga wani Allah ko babu ba magana halattawa da halattawa magana neman tsari magana alwashi magana kaza duk wa'annan ba abu da ya dame shi shi ba babban ba ila ila na shi kan hukam ne a nan kuma shi tauhidul shi la ila na yana fassara shi ne da tauhidul ulubiya a tauhidul rububiyya amma suka ce shi ne imam a wajen tauhidi su duk irin wayannan su ne matsaloli wanda ya kamata suna daga cikin mafahim wanda ya kamata a inganta da yawa daga cikin ɗaliban jami'a sun kwashi wannan guba ɗin ɗalibin da ya karatu a jami'a islamiyya kana tunani ya zamanto mai tsarki to suka ga ka gan shi zai ga yana wani shagube yana sukan asalin malaman sunna saboda ne saboda ana taɓa wannan malamin da su babban fa matsala ban kana so ka samu zaman lafiya da waɗannan mutane shi ne kaka taɓa sayar kudu in za ka taɓa shi duk mutuncin ka sai sun zubar da shi ai babu wani laifi da shekara biyu ya yi wayannan mutane da ya wuce haka ka bincike su mai laifinsa yana zagin malamai zagin malamai ijimali ne yayi kama ce mujmala yustafsaru an ma'anaha fa ma kana haqqan uzbita bi lafazi su waye malamai in ka takura ka takura hasan al-banna ne sayyid kudu muhammadu kudu sayyid hawa waye waye eh, da su yusuf al-qardawi su ne fa malaman da suke magana ba su bin ba ba ku taba jin shagarbi ya zagi bin ba ko kai kuma yayi wani mummunan magana na na biri bid'antarwa ko waye ga bin ko usaimi ku da shi daga cikin malaman da kuka sani da suka shahara wane ne wane ne shekara biya an da shi waye shi to an ce sai a ce yana zagin malamai yana an da malamai su wane wannan magana mujmala malamai suna suka tara zuwa yi ku gaya mana ba su faɗa ba zai ce kawai ai shi matsalar mu da shi shi yana sukan malamai kuma ya koyar da a soki malamai su wane ne aka soka ku dan fito ku rika dan fitowa an suna faɗa mana hmm. ba za faɗa ai ku ce yana sukan Nasiruddin Albani yana sukan Ibn Baz yana sukan fawzan yana sukan wa yana sukan wa yana sukan ainihin Abdul Muslim abbar yana sukan waye yana sukan Bakar Abu Zaid ya soki Bakar Abu Zaid ko tsakaninsa an samu rudu ana samu rudu tsakanin malaman sunna ko ba a samu wannan yana zama tuwa dalili da za a ce to ai shi ke nufu ga wata aƙida musulmi na raddi ga musulmi dama ba a raddi ga juna sahabbai sun ba juna raddi tabi'ai sun ba juna raddi tabi tabi'in sun yi sun ba juna rudu da rubuce rubuce a mai da martani wannan mai da martani ga juna wani lokaci ma martani yakan yi zafi amma kuma ana cikin aƙida ɗaya Na nasiruddin albani shek rabi an ba an akwai ɗaliban da suka so tambaye shi bakar abu zai ce ya musu raddi cewa bakar abu zai waye ne akwai wanda ke so ke ganka ba ɗan biriya ne ba ɗan biriya ba ne malamin salafiya ne amma kowa yana da kurakurai irin nashi har shekara biyu ɗin kuna da wani ko saka idan mutum ya yi kuskure ba za a ɗaga mai kafa ba in an nemi ya gyara bai gyara ba za a bayyana wa mutane kuskure ne wannan kuna ne ko ta da haka irin wayannan mutane jama'atul tafsir wanda suke duk mutumin da suna yanke hukunci ga hukam وعلى من يعيشون تحت رايتهم بالأولى da waɗanda suke rayuwa ƙarƙashin tutarsu bil aula an gani su suka fi cancanta wani zama kafirai wai na alladina ya'ishuna tahta imrati waɗanda suke rayuwa karkashin shugabancin su da ƙarƙashin aikin su kila sun ɗauke su aiki malamin boko teacher ko lecturer ƙarƙashin wannan tsari gari ne shi a wajen su limami wanda ke limanci a masallacin a masallaci na wannan garin ya yi rida idan ya zama to an dauke ka limamin soja ko limamin cikin gari tana aiki ƙarƙashin gwamnatin garin kila gwamnati ke biyan ka albashi kowa to kai ma ka gari ne ka ya halarta yan kasuwa da suke gudanar da kasuwanci ƙarƙashin wannan tsari su ma sun yi rida kun to irin wayannan mutane su ne jama'atu tafsir wal hijra yau su suna kafirtawa su ba sa bin ka'idan nan fa na tafsila ta salaf me babban illan su sun ajiye magabata a wajen fasara. ya zama su su ne suke daukar aya su bashi fasarar da suka ga dama wannan kuma ba karamin illa ne. babu abin da ke wa musulunci illa kamar wannan ka ɗauki aya ka nuna mana kamar kai ka rayu da manzo Allah kuma kafin mutanen da suka rayu karkashin manzo Allah suka yi karatu to gano wannan ga sabai sun bada fasara ka ce fasaran bai maka ba tabi'ai ɗaliban su sun bada kashe da yi ba da sauransu to wane ne kake so ya baka fasara yayi an gano wannan ko ai bahaushe ma yana wata karin magana wai wai wai adan tafiya idan kana tafiya ba ka waiwaye akwai matsala ko sojan yana tafiya in yana so kaya masa ambush sai ya rinda waiwaye yana tafiya dan juya nan ya ga akwai makiyaye juya nan sannan ya kara gaba sai ya dan tsaya ya dan duba ko ina sannan ya shige amma duk sojan da kawai shiga kawai yake kawai za a harbe shi ne kawai ya mutu a banza da sauran haka to za ka yi addini wasu mutane sun taɓa yin addini ko mutanen nan Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu'an laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila illa allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah sai Allah ya ce wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan to me me yasa wannan suna sun tantance wannan Allah ya ce to ka bincika mana da ya dalili to ba ruwan karatu kai ma kana ganin hum rijalun wa nanu rijal su mazaje ne mu ma mazaje ne za mu iya yin addini mu ko ba su wannan shine babban abin da ya illa ga duk kungiyoyin nan in ga sun kawo tarihin sahabbai kamar ikwanto sun kawo ne wajen koma ji ana jihadi saboda su amfani da shi wajen cewa a yaƙi hukam shi ne kawai tarihin sahabbai amfani shi a wajen su ba wai aiki da rayuwar sa su duba sahabbai yanayin aƙidar sahabbai su ɗauka ibada a ɗauka kan a'a wajen yadda sahabbai suka nuna jarumta wajen jihadi nan ne kawai ya dame su to ai da suka nuna jarumta wajen jihadi sun bi ka'ida ne su jihadin su yana bi ka'ida ne wanda manzo Allah ya karanta da su ba irin naku ba an gane wannan ko to saboda haka wa mallani hakum bima anzalallahu din nan da tafsilat na salaf cewa idan mutum yayi hukunci da abin da Allah ba da abin da Allah ya saukar ba idan ya halatta shi ya zama kafin an hali mutum ya ce tsarin demokradiyya tsarin demokradiyya tsari ne mai kyau adalci ne wannan ya yi rita amma idan ya san tsarin demokradiyya ba abu ne mai kyau ba tsari ne wanda ba shi da kyau tsari ne wanda yake na jahiliya tsari ne na dagutu amma kuma turawa suka ba mana ana gudanar da mulki da shi wannan ba a ce da kafin ba za shiga mishi kafin yau misali idan yana gudanar da mulki akan wannan kuma a zuciyar shi baya tunanin gyara zai zama to fashi ko ya zama to azzalimi amma yana cikin da'ira ta musulunci na mata gane wannan to da haka ake mu'amala da duk mutanen da suke bin tsarin da ba na Allah ba za a duba ne ya halatta sannan kuma a zuciyarsa yana tunanin Allah ya kawo gyara Allah ya ruguza wannan tsari ya kawo mai kyau in yana tunanin haka kuma yana kokarin haka hukuncin shi daban an gani wannan zai na yi mafi kuna bil kitabi wa aqamu salata inna la nudhi'u ajra al muslimin ashe duk mutumin da suke kokarin kawo gyara duk mutumin da ke a zuciyar shi yana son gyara kuma yana wani kokari na kawo gyara Allah baya tozartar da shi kun gane wannan ko amma mutanen da suka dauki tsarin tsarin halal ne tsarin ma shine adalci tsarin musulunci kauyanci ne bai dace a yi kaza ba bai dace a kaza ba to wayannan mutane su ne kafirai yan siyasar najeriya ya za mu ɗauke su yan siyasar najeriya mafi yawan yan najeriya suke fitowa siyasa kai kasan wani abokin kama wani wani ustazu ne kawai daga zaran ya ga ana samun abinci ana samun kuɗi a demokarasi shi ma kawai sai ya sa kanshi facing cap shi ma zai fito dan majalisa ko zai fito ciyaman ko saboda an gano hanya ne na samun kuɗi mai cikin sauki shi dan Najeriya in ya ga hanyar samun kuɗi zaka jikin shi rawa yake yi yanzu zaka hatta ɗaliban jami'a sai ga mutum kawai shi ma daga dawowa jami'a kawai sai shi ma kawai zai ga ya fi yakance shi ma sun gano shi ne hanyar samun kuɗi mafi sauƙi da zarar ka zama ɗan majalisa kawai albashinka kawai ya ishe ka rayuwanka shi ta kowa yana gudu ba wai da gaske wai suna so su taimaka ma al'umma ba ne mafi yawa hatta ɗaliban jami'a daga suna gudu ga siyasa wallahi sun hango hanyar samun kuɗi ne kuma ne yan najeriya daga suna siyasa suna yi ne don samun kuɗi yan najeriya bai da aƙida kan siyasa wane ne a real democrat a najeriya kunu ku gaya mun shi daga cikin yan siyasar najeriya waye kuka sani dan demokradiyya na hakika wanda yana da aƙida kamar ce kai dan salafiya ne dan salafiya bai taɓa zama sufi ko sufi shi ma yana da aƙida ba zai zama dan salafiya ba dan shi a kaza haka aƙida ke na wannan to yanzu za ga ɗan siyasar pdp yanzu idan ya ga ya nemi ya nemi a bashi ainihin kati na a fito da shi ya zama ciyama ko gwamna ko waye ba fito da shi ba sai ya koma apc in ya ga a apc ba bashi ba sai ya koma mai kaza ne ko ikonu da da kayan marmari ya je sha kayan marmari ya to yanzu mutumin da ya zo ya zo ya ɗan yi mu'amala da yan salafiya ba su fuska ba sai ya koma tsofanci su ya ba shi fuska ba sai koma shi'a yana da gida waye zai baka fuska a a akidanka ne yanzu babu wanda zan zo wai wai ce wai ina son zama dan salafiya dama idan dan demokrat ne kai karkari a akidanka ko an zabe ko ba zabe ka ba shi kai yadda da shi amma dan Najeriya za ga fatin dan kowace fati tana da akida to amma sai daga ya shiga za ka ɗauka akidar shi ne ba yanzu ka ba da shi bane daga an ku daga an ki ba shi an ki yarda da shi sai koma wani waje yanzu shugabannin da suke neman shugabancin kasa wani ya canje shi kaya ta nawa daga tarika ya koma izala daga izala ya koma shi'a daga shi'a ya koma haka yan Najeriya suke shine abin da nake rikita ba mu da demokrat na hakika waye shi kawai Najeriya yan siyasar Najeriya yan neman kuɗi ne in eh, wani ya hau ne kawai ya ga dan uwan shi yayi kuɗi abokin shi classmate din shi da suna tare ya ga yayi kaza mun kuɗi ya kai kuɗi ai hanyar ce so shi kuma kai ma ai da kai sai shi ma ya shigo a dama da shi kuma ji wannan to saboda haka a kalli dan Najeriya a kafirta shi ba mai adalci ba eh kawai dan Najeriya a nuna kawai dan neman duniya ne kamar yadda dama kowa ya san dan Najeriya da da abin da ya shafi kuɗi da sauransu idan mutum ya yi hukunci da a zarar da in ya halatta ya yi rida in bai halatta ba in ma ya zama kafiri ko fasiki ko azzalimi to kuma akwai masu akwai muta'awwilun ai mun shiga ne don mu gyara su suna ganin bari su gyara tsarin bari su kawo gyara wani tsakanin shi da Allah wai yana tunanin kawo gyaran ne wani kuma faɗa yayi to kaga irin wannan menene hukuncin su kuma muta'awwilun masu ganin ana iya gyara demokradiyyar ta musulunta wake yanzu na na'am yace fa wajhatu nazrihim hiya anna haula irtakabu al-ma'asi fa kafa wato wajhatu shi ne lalle wayannan irtakabu ne ma'asi sun aikata zunubi fa kafaru bidal sai da kafirta saboda wannan a gani su a wajen jama'a su tafsir ba wayannan sun aikata zunubi sai suka da kafirta da zunubi su a wajen suka wankan zunubi ta kafirta ne Eh. ibn usaimin ya ce nas'alullah al-afiya da ibn ya ji wannan magana cewa ga irin fahimtar zai ce tuguna roƙon Allah Allah ya tsare mu eh Allah ya tsare mu da wannan musiba na'am to da cikin magoya bayan sunan da mutum sai ku da sunna suna da awon malinta ma a cikin Najeriya misali to fuskantar su kanta da fasa bane ko suna wallahi sun karanta masu za ga wani malami ne ba ana karanta ana ji malami to yana nan yana son sayar kudu irin wayannan kurakuran ma ya gaya wa mabiyansa ma ya ɗauko littafai shi to ga aƙidar sayar kudu amma kuma duk da haka yana son shi ba zai karanta wa mabiyansa ba sai dai ya ringa zagin duk malamin da ke so ya bayyana wa mutane wayannan aƙidu da a guje su an gano wannan to abin yana ban mamaki wala ɗaliban jami'a da yawa wannan ciwo ya kama su wani sai ya je sai ga wani ya je sudan ma ya dawo lafiya ya je saudiya bai dawo lafiya ba wani zai je ma misira ya dawo lafiya wala ya je saudiya ya dawo lafiya ba an ga saboda yan sururiya sun kame saudiya nan suna ɗaliban suna mu'amala da ɗaliban jami'a sosai suna sakan musu kuɗi suna buɗe musu hanyoyin kuɗi shi waɗannan najeriya dama mai son kuɗi ne duk inda yake mai son kuɗi ne kana ganin yadda malaman addini suka yi kare kare yanzu kan siyasa ba sa jin nauyin zagi malami nan siyasa malami fa mai wa'azi sosai an san shi kawai zai ga yana kamfe mu yanzu dole mu faɗi gaskiya kuma ka faɗi gaskiya kana neman kuɗi wani gaza za ka faɗa ya riga ya ga yanzu yan delegate ma nawa suka samu delegate kawai wani wani ya tashi da miliyan ɗari to shi ma bari ya taso ga dangane ya ce yana kamfe ɗin wani shi ma ko zai samu wannan kuɗin yanzu bala'in da yanzu mumbarin ku ya shiga uku yanzu wallahi mumbarin masallatan sunna wallahi mun shiga uku da ihu akan siyasa saboda kuɗi ne za a yi wa yanzu ba maganar buhari bane yanzu maganar kuɗi ne al- ka ɗauko jakan kuɗi ka miƙa ma wani ne in ka ga mutum na ɓaɓatu da yawa wallahi maganar kuɗi ne yanzu mun bari za a daina wa'azi akan akida za a daina wa'azi akan ibada za a daina wa'azi akan kaza za a koma wa'azi akan siyasa ne eh yanzu ta siyasa za ta koma la ilaha illallah eh wannan wani malami da ya ce mun zaɓi fatin da ya fara da sunan Allah apc wallahi kuwa to wani ma zai nemo pdp shi ma yake fatin da ya fara da zuwa wani sahabi ko wani salam to kuma irin wannan ya kamata malamai mu ji tsoron allah kada mu mai da mun bari ya zama to dandali na campaign in za ka je ɗan siyasa za Allah ka cire rawanin nan ka sa fe sai ka yi zanzaro mu san ka rabu da mu kar ka zama to rago da wutsiyan kari shi ne gaskiyar magana duk malamin da daga ya hau kan mumbari yana ta faɓatu wallahi sallahi ya tashi ya tashi daga wakilcin yanzu ba yana wakiltar manzo bane ba magajin annabawa bane magajin waye to na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim نعم والألفاظ المجملة المؤتمنة للخطر والصواب لفظة دنقل اللوف لفظة مجملة لفظي لا لفظي ما لفظي مجمل mai daukan ma'anoni da yawa shi ne kamar ma'anar da muka fara da zuwa an gane a ce ana zagin malamai to maganin ana zagin malamai din nan me ake nufi da shi zuwa yi malaman sai an yi tafsiri ga ma'anan shi na yi tafsirar an ma'anana eh, ana neman fassarar ma'anan lafazi wanda yake mujmal kuma kana hakan usbita da lafazi shar'i eh abin da ya kasance in ka ji sufaye suna cewa ya kamata mu koma zuwa ga tauhidi sufi ya faɗa kalma ce mujmala kalmar tauhidi ba shi sufi tauhidi shi daban naka daban shi akwai akwai tauhidi na wahadatul wujud yana nufin komai Allah ne shi da tauhidi a wajen sufi dan wahadatul wujud in yace tauhidi sai ka ce me kake nufi an gane wannan ko ya maka bayanin me yake nufi da tauhidi anan fa ma a shine an fasara ma'anan shi fa ma kana haqqan uzbita min bilabari a shari'i abin da ya kasance gaskiya a tabbatar da shi da lafazin shi na shari'a wa ma kana batilan rudda abin da ya kasance barna a tunkuɗe shi kai da kace tauhidi da kace ina nufin a kaɗai ta Allah shi kaɗai za a bauta ma ka abota ma kowa ka abota wa mutane ka abota wa duwatsu ka abota wa aljannu Allah kaɗai za a bauta ma kaga wannan magana ne mai kyau ma'anar tauhidi shine ai duk duniya gaba daya wa mal wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rayu bi kari kace sai ce a ah, wannan magana naka barna ne ka ce da kare da alai da Allah ne to wannan tauhidi tauhidi ne na kafirci ba daidai bane shi misali an gani idan wani ya ce ma inil hukuma illa lillah da ce me kake nufi da shi akwai ilil hukuma illa lillah a wajen khawarij akwai ilil hukuma illa lillah wajen ahlus sunna akwai ilil hukuma kowa yana da nashi sai maka bayanin yadda abu yake in daidai ne alhamdulillah in ba daidai bane kai mishi bayanin yadda daidai yake an gane wani ko eh, in wani ya ce wajibi ne mu girmama malamai kalma ce mujmala eh gaskiya wajibi ne girmama malamai to me kake nufi da girmama malamai ku gaskiya matsalar ku ɗan salafiya sai ku rinka sawa da malaman kuna miƙa musu hannu ka wannan ba girmama malamai bane ya kamata in kana ganin malami kai ƙasa shi yana sama wannan shi ne girmama malami ko malamin ka in ya faɗi magana kaka tambaye shi akar maka lawo ina son ƙarin bayani akar maka lawo me yasa kaza ya zama kaza kawai mai kauya gare shi wa man qala li shaykhi lima la wa abadan duk wanda ya ce wa malamin sa malam me yasa yaya dalili malam da Allah kadan sai baka mun da hujja an gane baya samun nazara har abada to kaga wannan shine jira malami a wajen shi ko to wani kuma girma malami a wajen shi ya duba mai shari'a ya ce manzan Allah ana gaisawa da shi manzan Allah ba a yi masa irin wannan a ce manzan Allah yana sama sahabbai sun dokusa sun faɗi kasa sun yi sujjada ya ma hana to tun da ya hana amma yana so in ya faɗi magana a mutum tashi a faɗi a girma shi a matsayin shi na mai karantar da addini da sauransu to kaga idan an ce girmamawa girmamawa wannan suna ya tara kalma ce mujmala to dole sai ka tambayi mutum me kake nufi da girma malamai tsarin wajen abin da ya kasance daidai a tabbatar da shi da lafazin shi na shari'a abin da ya kasance kuskure a tun kuɗe shi misali an gano wani ku yau in ka ji a sha'ira sun ce mushabbiha to kalma ce mutum alamun suke nufi da shi za su gaya ma duk mutumin da ya ce Allah ya ta kan al'arshi duk mutumin da ya ce ma Allah yana sakowa saman duniya sakowa irin tashi duk mutumin da ya ce Allah yana da fuska irin nashi ya zama mushabbiha to haka nan wajen sai ka tambayi mutum menene kace yan mushabbiya yan bishan yan mushabbiya sun tabi su ai mushabbiya kalma ce mujmala akwai mushabbiya a wajen wani akwai mushabbiya a wajen wani a gani dole ne sai an bincika an ga me ake nufi da wannan tajbibi da tamthili din A gani ku na'am an abin ku alaikum salam الحرمة kai sun dai dalibi yana da iko ya tambaya ta ya kamata ya tambaya mun bari in ya zama wajen wajen wajen abin da kawai kana iya zuwa sai ka bari an tara sallah ka zo ka yi sallah ba sai ka je ka sauraro wannan dan kudi ba bai da amfani kudi ba siyasiya irin wannan irin wannan tsari na demokradiyya daga malamai sun shiga siyasa suna ta kokarin wai sai sun gamsar da mutane akan ra'ayi to kai kana iya zaman ka a gida sai ka ji an fara an gama hutu ba sai ka bugo shi da ka sau ka yi sallah ka jare su an gane ko ya canza masallacin da baya irin wannan bambadancin eh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمة كتاب السلطان wato haramcin yaƙan sarakuna yakan shugabanni da yin kuruji da yin tawaye a gare shi wato haramcin yaƙan shugaba da yin tawaye a gare shi ba ya halatta yaƙan shugaba ko yin tawaye a gare shi ga ɗaya daga cikin mutane in ji imamu ahmad bin hanbal imamu ahal suna wanda jama'a ya faɗi wannan a littafinsa sharhu usulin sunna faman fa'ala zalika fa huwa duk wanda ya aikata wannan dan bid'a ne shi an gane ko duk mutumin da ya dauki makami yana so ya yi sultan ko yana yin kuruji zuwa gare shi ko yana kiran mutane zuwa ga kuruji ko yana aikata wani abu wanda zai zama to kuruji akwai kuruji da harshe mutum da bakinsa yana nuna wa mutane shugaba ba shi da wani amfani shugaba azzalimi ne shugaba fasiki ne dole ne talakawa su ɗauki makami a dole ba su doki mataki baya halatta a yi shiru a kyale irin wannan shugaba kaza kaza to duk wanda ya aikata wannan ya zama dan bid'a ala gairi sunna baya kan sunna kun gani ko da bawan Allah nan yana da manhaji na ahlus sunna amma yana kira zuwa ga kuruji to wannan ba a sa shi daga cikin a nan wajen ya fita daga sunna wa tariq fa huwa muqtadi ala gairi sunna wa tariq baya kan sunna baya kan hanya kun gani to kaga wannan shine dalilin da yasa ake sukan yan mai yan sururiya dan sururiya zaka aqidan shi garau amma in ka zo wajen abin da ya shafi su a wajen wajen hukam zaka yana kiran mabiya zuwa ga wato a dawo makami in ma zahiran ko yayi dan ishara ta hanyar soke-soke yana faɗin kurakuran shugabanni irin wa'annan shugabanni ba su ma cancanta ba su yi mulki ba kai ƙasar nan ma yadda ka san gara ma a ce ba shugaba yanzu kasan nan gara ma a ce ba shugaba me yake nufi kaga wannan magana ce babba gara a ce ba shugaba yana nufin ne da ma an kiba da ita ba ta da wani amfani shugabanci an gano wani ko yau an ce shekara 60 tare da shugaba a zalimi ya fi mai eh, kwana ɗaya ka tare da shugaba a zalimi ya fi shekara 60 babu shugabanci kwana ɗaya tare da shugaba a zalibi ya fi shekara ta ba shugabanci eh. na ashar نعم لأن الخروج عليه مخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا شرعي لنا من شيء شيخ ربيع بن هادي أمير المدخلي نعم أنا وانا هو tunan wajen imamu amur ya yi maganansa sai malam ya ce saboda yin tawaye ga shugaba ya saɓa ma nassoshi da suka tabbata daga annabi kuma ya saba ma asali mai girma daga cikin usul na ahli sunna wal jama'a a gani kenan usul ne ba maganar shugabanci da cewa ba a yin kuruji ga shugabanci ba a ɗaukar makami a kansu ba a kaza usul ne aƙida ne wanda bai kamata a ce ɗalibin salaf ya yi aiki da shi ba to shi ne za ka ce a ɗalibin salaf ka yi wasa da shi ba ɗalibin salafiya ɗalibi ainihin na a yi wasa da shi islam za ka ga mutane suna cewa ai su 'yan salafiya su suna ba da muhimmanci ne kawai ga shugabanci su shugabanci ya fi musu komai wace shugabanci ya fi komai ba wanda ya ce haka aƙida ya fiye mana komai tauhidi ya fiye mana komai a gani a yadda Allah ɗaya ne ya fi komai a wajenmu sannan a san darajar manza Allah a yi biyayya a gare shi a cikin abubuwan ya fi komai a gare mu amma waɗannan abubuwa guda biyu da muka faɗa aqida mutum ya yarda akwai Allah kuma ya bauta ma Allah yanda ya dace sannan kuma mutum ya bauta ma Allah karkashin bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai samu kariya ba ba shugabanci ina ne ko in ya zama to aqida in kana da aqidanka in kana so aqidanka ya samu kariya ka samu yada shi in kwanciyar hankali sai akwai shugabanci yanzu kasashen da ake taɓa rumuta. za ka samu damar a cikin kwanciyar hankali ka yada da'awa to shi yasa ake cewa wato yin tawaye ga shugabanni malaman salafiya suke cewa fasadu dini wa duniya shine lalacewan addini da duniya idan har mutane sun yi tawaye ga shugabanninsu addininsu zai lalace duniyarsu ba zai lalace addinin zai lalace ba za su samu damar yin sallah yadda ya dace ba ba za su samu damar zuwa masallaci a saurari da'awa a saurari karatuttuka yadda ya dace ba sannan abin da ya shafi kasuwanci da hada-hada shi ne da duniya Inda ya ƙasa ta zama to babu amana babu aminci yaƙi ake yi to duniya ya lalace yanzu da kaɗan duba ƙasarmu najeriya yanzu ma akwai ɗan shugabanci kenan ba saboda yan tawaye suna nan ga yan najeriya misali akwai yan ta'adda da sauransu da yan kidnappers yanzu yaya harkan addininmu da duniyarmu da can kafin yan kidnappers su zo cikin zuka muna shiga cikin daji mu yi da'awa mu je mu musuluntar da maguzawa mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza yanzu in ka shiga daji sai ka zama kuɗi kana shiga daji sai a siye ka kai malami mai da'awa daga zuwa da'awa sai to aka rama lawo sai a fara ciniki kana ƙanan lawu ta'ala sai to wannan malamin nau ka fiye shi nau aka fiye ka kana gama ma kwaje to aka rawa kalla an biya an biya mai yara to alhamdulillah ka kai wa'azi ka gama ma shiga wani har ka yanzu yanzu kinnabi ake yi a cikin daji wannan kinnabi ya hana aje a yi da'awa cikin ƙauyuka shin wannan addini bai san matsala ba sannan kuma da yaƙi zai barke sosai a ƙasar kuna ganin wannan karatun zai yiwu zai yiwu ba to yanzu ya magana noma a cikin dazuzzuka yana yiwa yanzu to kawai matsala ne ba na kidnapping nan kuma a ce ana kabarin wuta ne a ce yaƙi ake sosai wallahi noma ba zai yiwu ba kasuwanci ba zai yiwu ba yanzu ma a halin da ake cikin ziyara yanzu ya samu tasgaro ka kai ziyara ga yan uwanka na wasu garuruwa akwai garin da ba za ka iya zuwa ka kai ziyara ba to kaji malaman salaf sun ce yin kuruji ga hukam fasadu dini wa duniya abin da suke nufi kenan a ganin addini yakan lalace duniya yakan lalace yanzu kasu garuruwa irin su Syria addinin ya lalace ba su samun damar gudanar da addini yadda ya kamata a nan wani ko sannan kuma harkoki da suke gudanarwa duk ya dakata na wa alaikum salam irin su sun wa zila. to ya daɗin abu malam ba a gane karatun shi wannan kan wanda kaƙi da shi ma ya huta wallahi kawai yana suna kira suna kira shi mafaɗaci ne ba mai gane karatun shi wannan mafaɗacin wallahi sai ta surutu ba ma san bai yi dosa ba ga kawai tsare shi ya huta eh, wannan magana shi bai iya kawo wani shugaba da zai amfani zai cutar da mutane a gane wannan ya ma iya fito da me yake so ya faɗa Allah ma ya taimake ka sakon kama ma ka iya isar da shi ai wani wani jari ne wani yana da abin da zai faɗa amma bayan za a iya faɗe shi ina ba san gano wannan ba haka ce ni eh, magana da kama da gaskiya ne dole ne mutum ya gargaɗe ɗalibai midiya din nan dan mutum yana da dishi a ce wa'annan midiyoyin da suke karanta da addini mutum ya zo ce ai kawai mata duk abin abinda abin da ke ciki kawai ki dinga saurarawa to wata ko za ta kwaso ma abin da ya fi ƙarfinka so daga cikin masu karatu a kowanne suke da manhaji da fikira irin na kudubiya a cikin su dole a yi hankali dole ne mutum ko da ya sa wa matashi irin wannan to ya ringa nuna mata wa'annan abubuwa can gari waje kaza wani malam wani ke hankali da shi malam wani ke hankali da shi ya ringa nuna mata malaman da suke da matsala yanzu misali kaga misali yanzu akwai malamin da in zaka saurare shi yana karantar da aqida ne sosai da manhaji mai kyau to irin wannan dan kai ishara zuwa ga iyalanka a saurare shi wannan ba matsala kamar wanda kasan shi a ruɗa ma yake cika shiga nasa inda ya dosa ba to kakka ce ka ce ma iyalin ka sun wannan ruɗaɗɗe ne ki hankali da shi na'am su ga gani to kare irin wannan kaga sai mutum ya hana a kan sauran eh. mai karatar da mata kenan wani mai mata Allah ya zo waki na yi ce hatta lauka na har ma da ya kasance kafin da ta hoja jarai. wato kada ka yi tawaye kaji abin da mala ya faɗa ko da kafiri ne kada ka yi kuruji kada ka ce to ai mai mulkin nan arne ne za mu ɗauki makamin da kifar da shi ne illa idza kana hunaka qudra sai dai kuna da iko in kuna da iko ku saukar da shi ku ɗaura wanda ya dace ku ɗaura musulmi hunaka maslahatu rajiha sai kuma ya to akwai maslahatu rajiha a gani abuwa biyu ne shi shugaba kafiri bai halatta musulmi sai zai musu mulki in ko ya musu mulki ya fi karfin su sai su yi hakuri A gane har sai sun sami iko in suka sami iko to alhamdulillah sai su cire shi su sa wani kuma ya zamanto a wajen cire shi akwai maslaha amma ya zamanto ko da za ku iya samun dama ku cire sai zamanto cirewan zai janyo wani irin bala'i ga musulunci da musulmi ku bashi وليس هناك mafsalatu راجعة kuma ya zamanto babu farna da ya rinjaye maslaha din a lokacin nan in zai iya yiwuwa a rabu da shi a cire shi akan mulki a sa wani ta za ka wannan ya halarta to in ba haka ba asali shine ne hakuri kun ji wannan ko asali shine hakuri in ka zauna a kasar china ko ka zauna a kasar india me ya kamata ka yi a matsayin ka na mai dawa hakuri amma kana kano ba sai wani ba ma buje ya mallake ka sai bai sauka cewa za kai ka gaggata sauka kawai in ba haka ba za mu zo kawai mu doke ka mu wurgar da kai to mu ne mu ne garin mu ne ƙasa ƙasan mu ya za ka zo kuma kana ba maguje ko kana arni ka zo kai mana mulki amma garin da muka san kafare suke da rinjaye suke da karfi suke da kaza muna zaune a wajen asali a nan shi ne saman kada mutum ya je inda ya ce zai yi jihadi a halin shi ko ya je china ya ce jihadi zai yi a'a zai janyo musulunci bala'i ne zai tono ya dodo ne ta bature yake cewa let this sleeping dog lie in eh, kare mai bacci bari ya kwanta kaka tare shi in ka tare shi ba zai cije ka go to ya ya je inugu kamar yanzu a samu wani wani dalibi nan kamar albani kuma labnu mai kawai da je inugu ya ce kawai shi yana so lallai sai ya musu mulki ga ya ɗauko da laba gambo amma wa huwa muslim wa ma dama fi da'iratul islam wa huwa ma dama amma shugaban ga wani karatu na shugaban nan in shi musulmi ne matsar yana cikin da'irar musulunci bai yi rinda ba kuma matsar yana yin sallah fala ya juzul baya halatta yin kuruji a gare shi bai halatta mai tawaye har sai sun ga kafin ci ɓaru-ɓaru nan fa ba wai ana son shugaban bane ba kaku doka ai su ɗan su ba ruwan su shugaba ko da ba shugaba fasiki ana yin hakuri da shi ne annabi cewa marra amir imami bi shay a komi amiri bi shay an yakrahu falyazbir wanda ya ga wani abu game da shugabanci da yake kama ya hakuri saboda da'irar shugabanci da'ira ne mai karfi har ma bahaushe ka ce ko aljani ma yana tsoron shugaba yana tsoron gwamnati ko aljani kaga dai aljani yanda yake za ga wani waje an ce ga wani waje ga aljanu sun hana kaza in gwamnati ta tafi fafa wajen sai ta yi maganin wajen ko yawa ita gwamnati duk yadda kai da wuya ka samu karfin da yana da wuya mutum iya bin karfin gwamnati ba karamin taimakon Allah ya saka karfin gwamnati ba misali to saboda haka duk sanda ka ɗauko faɗa da gwamnati ka ɗauko lalacewa abubuwa ne kasuwanci zai lalace a garin ita gwamnati za ka jajirce da makamanta da komai ke yake ka kai ma za ka jajirce ka yaƙe ta to haka za a yi yaƙi sai wani yaƙi ya kai shekara talatin to shekara talatin ɗin nan wa'anda ka hana karatun addini ka bakin su ne cikin shekara talatin karatun addini zai dakata ana fagen fama cikin shekara talatin ɗin nan kasuwanci zai dakata tattalin arzikin garin zai kasa kasa ya lalace kuma garin zai zama to babu zama lafiya kullum za a iya kai ma hari gidanka kullum za a iya kai ma hari shagonka kullum za a iya ma 'ya'yanka fyaɗe wanda ya ga kaza yana so matan mutum waye zai mata fyaɗe ya kama sai abin da ya gana masu wadda ba gwamnati da zarar an fara yaƙi komai lalacewa yake na masan gani yanzu mutumin da yanzu mutum kawai suka duba suka dinga duba kasashe an ce gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah ko to ka dinga duba kasashen da suke yaƙi shin kasashen nan shin gwamnati na iya kare ainihin talakawanta daga fyaɗe tana iya kare talakawanta daga hare-hare tana iya sanyawa a yi kasuwanci a ba ɗan kasuwa tsaro ɗan kuna da ganin najeriya ba ma kawai aka yi ba ko yan wasu ne suka ɗan taso suka ɗan fasan da suke fito na fito da ita ɗan mutane ne masu ƙarancin ƙarfi to ina kuma a ce a samu wasu masu ƙarfi kamar gwamnati ko kusan kusan kai gwamnati ana yaƙi menene zai yiwu daga cikin abubuwan da kuke yi yunwa zai yawaita a cikin ƙasar yanzu najeriya mu muke cikin yanzu yunwa zai yawaita sannan karatun addini ba zai yiwu ba da'awa zai dakata cik a kai ta zo da babban abin da ta ga yan salafiya sun damu da shugabanci shugabanci shi ke ba da kariya ga addini ke ba da kariya ga ainihin kasuwanci ke ba da kariya ga ziyarce-ziyarce da hada-hada in babu shi komai zai dakata wai na ganin wannan a fili yake bai bukatar wani ƙarin bayani ko yana bukatar ƙarin bayani ba ya bukata ba mutane da yawa ba sa gane ba na'am bai halatta a yi tawaye a gari sai ka kabirci ya fito warwaro a yi haƙuri da shi tun da dai in ka cire shi kasan wanda zai hau eh? wannan shugaban da kaga yana mulki kace ai shugaban fasiki ne ai shugaban yana rawa da yan mata ai shugaban yana yana shan giya ai shugaban yana kaza to wa kake so ya hau yanzu lokacin da aka zo da da'awan muslim brothers da'awan zazzaki shekara arba'in zuwa yau ai yana kira shugabannin azalumai ne da gaske suna zalunci yana kira shugabannin fasita ne da gaske akwai wannan abun ko duk wannan kowa ya sani akwai cin hanci da rashawa akwai abubuwa kuma in ya kawo misali ka gaskiya ne a lokaci kaza an saci dukiya kaza a lokaci kaza an yi fasidanci kaza to jama'a haka za mu zauna da irin wannan zalunci ba za mu ci da gwamnati ta gutu ba sai ya kabbara to yanzu kafin ka san kowa ya shi kenan to yanzu da a ce akida shi ya buya sai muka cifar da wayannan azzaluman shi aka sa shi da ka goma ce kiɗi da karatu wannan karatun naki da ka goma ce gari kiɗi da shi kaga shi dai yana kira shi zalincin shi ya ninninka zalincin wani canjuwa gabanin ta so da kan shugaba yana mulki kace a cire shi to wanda ke cewa a cire shi baka san kuma shi waye gani wani yana iya ma labo ya shu ka gan shi da rigar malanta da rawani to amma in ya hau ta'addancin da zai yi za ka san ba ba ba ahlus sunna bane to a hankali da ya hau kan mulki zai ce to ina malaman sunna suke zai kira mitin gaba ɗaya sa an kashe su kakaf da ne fara mulki kaga an dakatar da karatun suna gaba ɗaya kasar kamar yadda aka yi a iran a yi sunan kuma abin da ya kiran malaman suna sai da ya gama da su gaba ɗaya sai ya bar malamai kawai yadda ka san sai wani malamin ya ce ya bar ba wasu malamai yadda ka san buzaye ga su da ba abin da suke iya ba su da karatu komai ya ce ga malaman hannun suna ya kashe asalin masu ilimin masu gudu a sun gudu babu wanda yake da bakin magana to irin wa'annan masu kira zuwa ga gwagwarmaya suna da mummunan manufa kan sunna amma ba za ka sani ba sai lokacin da suka samu nasara suka ci da wannan gwamnatin duk mai da awon sunna ya tafi kenan sai ka ga in ka ga an kyale ka to irin kawai wanda baka da wani amfani ne a cikin halin sunna sai a baka a ce to ai mu garin alhamdulillah mu kasan mu tana da adalci eh, muna muna mu yan shi'a ne amma ga mun bar malaman suna nan eh, yanzu kamar Iran malaman malaman Kajiriya su ne sai ce ga ahalu suna mun ba su ba ba amma asalin yan zalafiya sun guduwa sai ka gudu ka kasar ko su yanka ka fa ya khuruj bi shuruh allati dhukira to a lokacin nan in kafirci ya fito karara sai mutum yayi khuruji da sharuɗan da aka ambata bi shuruh allati zakartu ko zukira ne da sharuɗan da aka ambata نكتفي بهذا القدر منا وداتوا ده wannan gurgulan abun sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa alaikum salam yaya jihadi mai jihadi fada da shugabanni yanzu wani ya ce in za ka yi sallah sai ka yi alwala ka yi kaza ka yi kaza in baka da tsarki ba sai ce ana za ku wa mutane son sallah ba haka bane kawai ka ce mutum ya yi sallah kaka gaya min cewa sai ka yi tsarki sai ka yi alwala in kana da wankan janaba ka yi kaza duka in ka faɗi wannan kana kashe jikin jama'a ne baka son a yi sallah a hmm? wannan magana banza ce na'am eh gullata eh ai so ne masu ayan gullata da'a kaga imamu ahmad shi suke suka ai imamu ahmad shi ne ya nuna cewa ba a yin tawaye ga shugabanni kuma imamu ahmad ya faɗa ya ce aƙida ce ta ahlus sunna cewa duk wanda ba shi da wannan aƙida dan bid'a ne shi ba shekara biyu bane ya bid'antar imamu ahmad ne ya bid'antar

ko wani ma yake malaman saudiya gwamnati ne ke matsa musu masu yi magana kuma ka san matsalar wa'annan malaman irin wa'annan littattafai na aƙida sai su koyi ba sa karantar da su wani eh, midiyan ba su ɗauki littattafai irin littattafai su imamu ahmad nan ba a karanta wa mutane a san imamu ahmad kowa ya san shi to shi ma dan madakilan ne imamu ahmad dan madakila ne ya kamata a ɗauki littafin irin su lana kayi yan madakila ne irin su imamul barbahari yan manakila ne to irin wa'annan littattafan a cire littattafan manakila a karanta da littattafan wa'annan mujito sai daga gana tara na gefe tauhidin ba a so a karantar da shi yan kaɗan ne ka za ka suna sha'awa a cikin midiya su sanya littattafan tauhidi eh a zai ta kwana-kwana eh wannan da aka wanda ba na'am aka canza shi eh kaga shi demokradiya ba tsarin mu bane ba ma san shi to amma a haka dole ne kaga ga musulmi suna suna cikin sa idan aka ga wani zai cutar da musulmi aka kau da shi aka san hikimar da aka kau da shi wannan shi ma an yi kokari da koko ai ya nake banna. shi ne Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am muna tsara tsara da kuma nan magana shi